yau muna daren litinin sha ɗaya ga watan sha'aban hijiran manzan allah na da shekara 1435 wanda ya daidai da takwas ga watan jun miladiya shekara sha 2014 wannan kuma shine kaset na da 330 daidai a cikin jerangiyar wannan karatu da muke gabatar a wani masallaci ko wanda malam muhammad awal adam albani asasa a wannan masallaci namu na markazu salafiya malam yau karatun take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi allah ba mu ikon karanta hadisin manzon allah da kuma aiki da shi dan mu samu zama lafiya duniya da lahira muna nan dai cin kitabul hajji in ba manta ba jiya mun kwani hadisin babin da malam imam bukhari ya kulla mana cewa babu iglaqil baiti wa yusalli fi nawahil baiti sha'a fi ayyi nawahil baiti sha'a mun gama tattaunawar mas'aloli a ciki cewa lalle ilallan mala ya kawo hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin Ka'aba sun kulle da shi da Bilal da Usama da Uthman manzon Allah kuma ya sallah a cikin wannan waje wanda abla dan ya zo daga baya yana bincikawa shi ma din ya gane ina ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla shi ma ya koyi da haka din wanda wannan ya kawo tattaunawa cewa lalle kenan ya halasta mutum ya sallah a cikin ɗakin Ka'aba kuma duk inda ya ga dama sabanin wasu da ke gan cewa ba za ka kallo waje kai sallah a cikin ɗakin Ka'aba ba tunda ya tabbata manzon Allah ya shi kenan ba wata matsala insha Allah to yau sabon babin shine ce babu salati fil ka'aba babin da zai mana bayani game da yin sallah a cikin ɗakin ka'aba ina fata an fahimta babin zai mana bayani da yin sallah a cikin ɗakin ka'aba wancan babi za ga ya so ya kama da wannan amma in kullum da kyau akwai 'yan bambance-bambance a ciki ya ce igila kulbaiti na farko ka ga halasta kenan a kulla ɗakin ka'aba in wasu shiga don maslaha sannan yi bayani ka iya sallah a ko ina ka ga dama raddi ga masu gan cewa ba za ka kalli wani waje ba a ciki kai kamar imamu shafi yana gan cewa idan kofa tana buɗe ka kallo inda kofa take buɗe kai sallah ba ta yi ba ina fata kun fahimci wannan abun wannan kamar raddi ne ga wannan magana imamu bukhari yake a duk inda kai sallah a ciki yayi ina fata kun fahimci wannan abun sannan wannan da ya ce babu salati fil ka'aba kamar yana raddi ne game da maganar da abla dan abbas za mu zo mu ji ya faɗa cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallama da ya shiga ɗakin ka'aba bai yi sallah ba kun fahimta abla dan umar ya ruwaito cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah a cikin ɗakin ka'aba shi dai bai gani ba amma ya tambayi waɗanda suka gani su ne su bilal ibn abi rabaha da sauransu cewa manzan Allah ya sallah har suka nuna mai wurin da manzan Allah yi amma Abdullah dan Abbas shi ma baya nan a wajen amma ya kawo cewa manzan Allah bai yi sallah ba malamai suke tarjihin cewa a manzan Allah ya sallah ruwa Abdullah dan Abbas marjuhiya ce malam ce haddasana Ahmad bin Muhammad akhbarana Abdullahi أخبرنا musa bin عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أزرع فيسلي يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى فيه وليس على أحد بأس an yi salle fi ayyi nawahil baiti sha'a wannan hadisi an samar shiga abdullah dan umar allah kara masa yadda ya ce annahu kana idza khalal Ka'abata, ma'ana abdullah dan ya kasance idan ya shiga ɗakin ka'aba mashaqibala wajihi sai ya tafiya ya tattaki ta fuskar da ya shiga ɗakin ka'aba din hatta ya hula har sai ya shiga cikin ka'aba din wa ji baba ƙibala zaharihi sai sa ƙofar ɗakin ka'aba tana kallon bayansa yamshi zai ci gaba tafiya hatta ya kuna bainahu wa bainal jidarin ladi ƙibala wajihi. har sai ya sanya tazara tsakaninsa da katanga da ke fuskantar shi ƙariban min thalathati azra'in kusa da a ce ya yi tsawon zira'i guda uku fa salli sai abla ɗan umar ya salla a daidai irin nan wajen me yasa yake haka aka ce ya tawakhal makan alladhi akhbarahu bilal yana kirdadan wurin da bila babban bawa ya bashi labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama salla fihi cewa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yi salla a wajen walaisa ala ahadin ba'asin shi ce babu laifi ga wani mutum guda ɗaya an yi salliya fi ayi wahil baiti sha'a ya yi salla a dukkan ɓangarorin ɗakin ka'aba duk inda ya ga dama babu laifi mutum ya salla a wajen ba sai dole inda Abdullahi dan umar ya kirda daɗin ba ina fata an fanci wannan abu in an fanci wannan hadisin abin da Abdullahi dan umar yake shine idan ya zo ya shiga ɗakin ka'aba kun san ya tambayi bila cewa ina ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi sallah bila ya kwatanta mai ce mai ce tsakanin ginshikan nan na dama da masallaci to in abla dan ya shiga yana tafiya ta kanas ya tinkari katangar da ke gabansa a lokacin kofar ɗakin kaba tana kallon ina tana kallon bayansa kenan zai je wajen wa'annan ginshikai din sai ya kwatanta a kwakwalwar cewa tsakanin shi da ginshiki zai kai zira'i nawa aka ce bai wuce kamar gonar zira'i ku sai ya tsaya daidai nan wajen sai ya sallah domin yana kirdadan inda manzan Allah sallallahu alaihi ya sallah ina fata mun fahimci wannan abun to shine sai malai ka karba cewa to fa walaysa ala ahadin ba'asun babu laifi ga wani mutum fa ya je ya sallah a cikin ɗakin kaba da ga dama ba wai sai dole inda bilal yi sallah a wajen ba ba sai dole inda abdullahi dan umar yi sallah a wajen ba kun fahimci wannan abun me yasa shi abdullahi dan umar yake sallah a wajen saboda tsantsayin da tsabagen bayyasa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin sahabban manzon Allah ba wani mutum irin abdullahi dan umar game da bibiyar ayyuka na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin waɗannan hatta abaiban da sun faru tab'an wa da fatan, to shi abdullahi dan umar yakan bibiye su wanda ma da yawa malamai sukan ce yin wa'annan abaiban ba sunna ba ne ina fatan fahimta yanzu misali da manzan allah sallallahu alaihi shige Allah a daidai wannan wajen ba wani dalili ne nuna cewa nan wajen shine yin sallah a wajen shine sunna ba inama malamai sun ce musadafa ce kawai manzan allah ya yi sallah a wajen ina fatan fahimta don haka duk inda ka samu a cikin ɗakin ka'aba in ka samu shiga to kenan babu laifi ka yi sallah a wajen ka yi sallah a ka'aba ina fatan fahimta amma shi abla dan warfa a yana bin keke da keke na ne manzan Allah yi shi sa idan ya taho aikin hajji hatta irin wuraren da aka ce manzan Allah ko ko ya ga manzan Allah ya tsuguna ya fitsari to in ya zo wajen ma shi ma sai ya tsuguna ko bejin fitsari dan tsalla shakana ina fatan fahimci wannan abun to haka ake so yin wa ya zama muna da girmama sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muna da kokarin da'a da misaltuwa da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana Allah samu dace wannan shine karshen wannan babi da mala ya kawo mala ce babu mallam ya da khulil ka'aba babin da zai mana bayani kuma game da mutumin ma da bai shiga ka'aba ba gaba ɗaya ko da yana da damar shiga ina fatan fahimta kam na manta da bacin wajen idan kana ka shiga ka je aikin hajji baka samu kayi sallah a cikin ka'aba ba dan me yanzu ba bude maka ba dan kai ba wani sarki bane ba wani abu bane ba wani shehi bane kai ba ko ake bude ka ba yana shiga ba to idan ka samu wannan wajen da ake cewa hijir isma'il ina fatan fahimta wajen da ake cewa hijir sai idan kai sallah a wannan wajen nan ma ka'aba ne kai sallah a cikin shi ina fatan fahimta kan mutum ya cewa sai ya shiga mun kanta a bacewa na na aisha manzan Allah ce ta sallah wajen ayyana ma ka'aba ne malaki cewa babu mallam da kulil ka'aba babun da zai bayani game da mutum da bai shiga ka'aba ya sallah ba ce wa kana bin umar radiyallahu anhuma hujju kathiran wala kulu. imam bukhari ce abla da umar ya kasance yana zuwa aikin hajji sau da yawa wala kulu kuma baya shiga ɗakin ka'aba ɗin ma ina fatan fahimci wannan abin yanzu kaga duk keke da keken abla da umar da ya nuna maka cewa shigar na ɗakin ka'aba a sallah wajen ba daga cikin manasikul hajji kun fahimta bai daga cikin manasikul hajji don haka mai kyau na maka sai je aikin hajji so nawa ma ga ka'aba yana kallo bai shiga yi sallah din ba na fatan fahimci wannan abin wannan asari na abla dan umar malam muhammad nasuddin albani cikin littafinsa da yawa muktasar na bukhari ya ce imamu sufyan thauri shi ya fitar da wannan hadisin a cikin littafinsa aljami' haka nan al faki ya fitar da shi cikin littafinsa kitabu makka da isnadi wanda ke ingantacce ina fatan fahimci wannan abin Malam ce haddasana musaddadun haddasana khalid bin abdullahi haddasana isma'ilu ibn abi khalidin عن عبد الله بن عن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكعبة قال لا wannan hadisi an samo shi daga abdullahi ibn abi aufa ya ce itamara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya je umara faɗafa bilbaiti sai ya ɗawafi a ɗakin ka'aba wa salla khalfal maƙami bayan ya gama ɗawafin sai salla a bayan maƙamu ibrahim raka'ataini raka'a guda biyu wa ma'ahu man yasturuhu a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai waɗanda suke suturce shi suna kare shi suna ba shi kariya na cikin jama'a suna suna ba shi kariya daga jama'a fa qala lahu rajulun sai wani mutum ya ce da shi sahabi mai ruwaya kenan adkhala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-ka'bata shi manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya shiga ɗakin Ka'aba qala la sai Abla dan Abi Aufa yake cewa a'a manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi bai shiga Ka'aba ba ina fata fahimta to a nan wajen kaga in baka lobe sai kwalwaka ta nemi ta buga maka a nan wajen can an ce gasha ya shiga ya yi sallah ko ba haka ba abla ɗaumar ma har yana kirdarin ina ne ko ba haka ba yanzu kuma kaji an ce manzon Allah bai shiga ba ina fatan fahimta shi yasa malamai suke cewa ilimi ana ansar shi a bakin malamai ne in ba ka bi irin sai ka ga mutum ya je ya ruɗe na ruɗa mutane ya zo ce to ai duk hadisan ma rikici ne da su ina fatan fahimta sun cika rikici don haka a rike ƙur'ani kawai zindiƙanci ne wannan magana da jahilci yana nan matsalar muke fuskanta da yawa cikin 'yan bokon mu abin suke gani kawai a rike ƙur'ani kawai in an rike qur'ani shikenan an bar sabani su suna ganin wai hadisan manzon Allah ke haifar da sabani da yawa suna nan cikin mutane da masu mulki da 'yan siyasa duk wannan zaka suna tunanin cewa a daina kawo abubuwan da sabani a rike qur'ani kawai shine zai kawo sabani in dai irin wannan ne ko a cikin qur'ani akwai shi fihi ayatu muhkamatun hunna ummul kitab wa akharu mutashabihat akwai masu kamancece na da juna akwai kuma wanda a zahiri zaka kaman suna tufka da ruwa da juna ne ina fata an fahimci wannan abin a daidai irin wannan kun ga hadisan duk da kake ganin kai ba ka fahimce su ba ko suna ma karo da juna ka je ka tambayi malamai ibn hibban yake cewa duk hadisin dai inganta daga manzan allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya ne babu saɓani a cikin indiya inganta ba wani mai karo da juna ya ce har in kai ka ga wani karo da kai in kuma ya inganta ya ce ka zo ni zan gaya ma ya labarin sa yake ina fata an fahimci wannan abin da haka malamai suka ta suka rubuce rubuce game da mukhtalafil hadith ibn qutayba ad-dinwari ya rubuta ta'wilu mukhtalafil hadith haka nan al-imam dahawi ya rubuta shi ma mushkil al-athar duk sun rubuta game da duk hadisin da kake gan cewa wannan ya ce ayi wannan ya ce kada ayi sai ya ce maka a ga yanda al'amuran suke ina fata an fahimci wannan abin Allah samu dace wannan hadisi abin da ke cikin su ne a bayan min karatu cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam umara guda nawa yi yayi umara guda hudu ne ina ba ta fahimta umara ta farko da manzan Allah ya fara yi bayan ya hijira ita ce umratul qada ina fatan fahimci wannan abin da manzan Allah ya taho umara ta farko da ya zo kafirai suka hana su shiga aka zo aka yi wannan sulhu da aka sama suna sulhu daibiya cewa manzan Allah ko ma sai baɗi dawo ko to da ya dawo wannan umar da ya dawo ita ce aka sa suna umratul qada ko umratul qadiya ko dai sunan da malamai ke ba wannan umara din to da manzan Allah zo wannan umara din ku lura har yanzu gwamnati ba tana hannun musulmi ba ne su abu jahal su ne gwamnoni lokacin su mutu na ba dan fahimta amma man su abu sufyan su ne suke wannan suna kuma cikin kafircinsu a lokacin don haka gumaka da komai da komai suna cikin ka'aba guda 360 da haka da manzan Allah ya zo wafi a ka'aba wafi kawai a ka'aba sai bai shiga cikin ba sai wani nafala sai fita don haka a umar shi ta farko bai mene ba bai shiga ɗakin ka'aba ba to shine wannan hadisin yake magana jama'a na fatan fahimci wannan abun sai umara ta biyu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi a rayuwarsa shine umara da aka ci maka da yaƙi ina fatan fahimta ama hajjatul wada ai abin nan amal fatih lokacin da aka ci maka da yaƙi manzan Allah bayan ya ci maka da yaƙi shi a lokacin to ya sa mene an fidda dukkan gumaka za mu zo mu ji hadisin nan gaba kaɗan ba da nisa ba da aka fidda dukkan gumakan yasa aka share hoton annabi ibrahim da aka zana da waye da waye da aka fidda wannan dattin annabi shine shiga yana kabar bari a ciki to a wannan karan kaga ya shiga abin nan shine wancan hadisin da muka karanta a sama yake bayani kun gane ruwa abla dan war wannan hadisin take magana shigar manzon Allah Ka'aba ama al-Fatih jama'a na fatan fanci wannan abun sai kuma she umarar da yi bayan kuma sun je sun yaƙi an yaƙin hunain a dai wannan shekara annabi ya fita sun je sun kara yaƙi da wasu ƙabilar hawazin da suka yi cincirin duwa su yaƙi musulmi cewa ga manzan Allah haɗa kai da 'yan uwansa sai suka yi taron dangi cewa a zo a wasu manzan Allah kwaf ɗaya manzan Allah ya fita aka buga daga ƙarshe manzan Allah ya ci nasara bayan an dawo za a wuce sai manzan Allah ya sa ɗaɗo da dare shigo makka ya dawafi ya umara komai a wannan ma bai shiga ka'aba ba kaga umara ta uku kenan ko sai umarsa ta hajjatul wada ina fatan fahimta da ya zo aikin hajji na ban kwana wannan umara ma manzan Allah bai shiga ka'aba ba don na fatan fanci wani abu. so wannan hadisi yana bayani akan umara ta mine umratul qada ita ce manzan Allah bai shiga ka'aba ba Allah sa mu dace an gane da hadisan suke ko to madalla malam yake cewa ko babu man kabbara fi nawahil ka'aba babu da zai mana bayani game da mutum da ya ringa kabar bari a cikin sasannin ɗakin ka'aba ya ce haddasana abu ma'amarin haddasana abdulwarisi haddasana ayyubu haddasana ikrama an ibn abbasin radiyallahu anhuma qala inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa lamma qadima aba an yadkhula al Kaabata wa fihi alihatu fa amara biha fa ukhrijat فأخرجوا سورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلهم الله أما والله لقد علموا أنهما لم لم يستقسما بهما قط أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يسل فيه wannan hadisi dai hawaye an samo shi daga sabin manzon Allah sallallahu alaihi mai suna Abdullah dan Abbas yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa lamma qadima lalle manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi lokacin da ya so garin Makka aba an yi da hulal baita sai ya shiga ɗakin Ka'aba wa fihi alihatu alhalin gaguma ka a ciki Abdullah dan Abbas ya ce alihatu ne ya ba da fassara irin yadda su kafiran suke faɗa amma hasha abdullah bin abbas an yi sammil authan al'aliha ina fatan fahimta sai ce fa amara biha fa jet sai manzo Allah ba da umarni cewa a fidda wannan gumaka din fa akhraju surata ibrahim wa isma'ila ana ta ana fito da gumaka sai ga hoton annabi isma'ila da annabi ibrahima fi aidihimal azlam a hannunsu akwai kibau faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yake cewa qatalahumullah Allah ya tsine wa'annan mutane amma wallahi yace wallahi mutanen sun san laqad alimu sun san cewa annahu annahuma lam yastaqsima biha qattu cewa da annabi Ibrahim da annabi Isma'ila ba su taɓa neman sanin abin da Allah ya raba ya ba su ba da wa'annan abaibai da suke yi fa da halal baita sai manzan Allah shiga ɗakin kaba fa kabbara yi kabarbari fi wahihi a dukkan sasannin ɗakin kaba walam yi fihi amma bai salla a cikin wannan kaba ɗin ba ina fata an fahimci wannan abin to ruwa abla ɗin abbas kenan kun fahimta a can dama mun ce a wace umara ce manzan Allah ya salla ɗakin ka'aba eh a wace umara ce manzan Allah ya salla ɗakin ka'aba eh a zuwa wada eh umratu qada ai akwai gumaka a ciki ina fatan fahimta eh yawwa umratul qada na ce muku akwai gumaka da haka manzon Allah bai da damar shiga ina fatan ba bai zai je yana sallah ga gumaka a ciki ba ina fatan fahimta amma wacce umara ce umratul qada wannan umar da aka yi bayan sulhun hudaybiya ita ce manzon Allah da ya zo ina so ce yakin fatahu makka da aka zo aka ci maka da yaƙi ne aka fitar da gumakan nan Shi shine manzon Allah ya samu bayan an wanke ɗakin Ka'aba ya shiga ya sallah a ciki amma wannan a cikin ruwayan na Abdullah dan Abbas the same wannan waƙi'a ce dai yake cewa ko manzon Allah bai sallah a ciki ba ina fata ko mun wannan abun to shine sai malamai suke cewa ka ga wannan magana guda biyu duk kuma ga gashi sai ne ingantattu ko ba haka ba to a ƙa'ida ta usul fiƙi shine al-muthbitu muqaddamun ala nafi wanda ya zo yana tabbatar da wani ƙari ko wani hukunci to ana gabatar da shi akan wanda ke korewa ne sai a ce shi bilal ibn abi rabah ya ga san da manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah tunda da shi aka shiga shi kuma ba abdullahi dan umar wannan labari shi kuma abdullahi dan abbas ya samo nashi labarin daga fadlu yayansa ne cewa manzan allah bai sallah ba shi ma fadlu kuma ba shi daga cikin wanda aka shiga wannan ɗaki da shi aka yi sallah din ina fatan fahimta wasu ke cewa shi ma fadl ya samo daga usama ne ina fatan fahimta shi ka usama da shi aka shiga ɗakin amma a wata ruwaya kamar da imamul aini ya fa'idanta cikin umdatul qari ya shiga yana ɗebo ruwa ana wanke waje sai aka ce kaddarawa kenan sanda da yake sallah san manzon Allah ya sallah a ciki shi kanshi usama baya nan da haka bai san manzon Allah ya sallah ba da haka ya ba fadl labari manzan Allah bai sallah ba fadl ya ba kanin shi Abdullahi Abbas labari manzan Allah bai sallah ba shi ko Bilal ibn Abi Rabah fa yana nan titir akai ya ga san da akai sallah din kun ji da malamai suke tarjihin matsalolin kenan an tarjihi ta fuska guda biyu ta fuska farko shine cewa shi Abdullahi dan Abbas wanda ya bashi labarin ya ringa fita daga kaba ta yi an bayana ina fatan fahimta fuska ta biyu shine ka'ida ce a cikin usul fiqh cewa al-muthbitu muqaddamun ala nafi wanda yazo yana tabbatar da ƙari ko wani hukunci to ana gabatar da shi akan wanda yake korewa yawa na fata an fahimci wani abu Allah sa mu dace sannan wannan hadisi yana karantar da musu abuwa kamar haka cewa irin yadda 'yan jahiliya ke kirkire su ƙarya su danganta mutane abin da ba su ji ba ba su gani ba wani daga cikin ayyukan jahiliya da ake ina fatan fahimta ku duba sai manzan Allah ke cewa wallahi Ibrahim da Ismail ba su taba wannan sami bil azlam ba me sami bil azlam abu ne suke a jahiliya idan mutum zai tafiya ko zai nemi aure ko zai sai gida ko zai wani abu to a lokacin sai je wajen sadin abin suke cewa sadin shine wanda ke kula da ɗakin ka'aba mai mata hidima to akwai alƙalma ina fatan fahimta wasu kuma sai kibau wasu sai duwatsu duk dai an ba da fassara kan al'azlam din to idan suka je sai mutum ya karkada kacau kacau sai ya watsa gumaka in ya watsa gumaka to akwai amara ni rabbi akwai na hani rabbi akwai lashai <laughs> ina fatan fahimta idan ka watsa idan na hani rabbi ya fito sai ka ce shikenan magana ta lalace ba za a abin ba kun fahimta shine istiqsam din ai istif'al a ƙara ta sarfu alif da sinun da ta yana fa'idanta da mene a talab alifin sinun talab in ka ce gafara in ka ce istagfara a at'ama istat'ama gafara istagfara ya nemi gafara istat'ama ya nemi a ciyar da shi ina fatan fahimta istata sama ya nemi ya san kisma da Allah ya masa ta hanyar jefo yana abubuwa din jama'a na fatan fahimta wani abun to in ya zo na hani da biya zo shikenan ta kwale mashi ba zai tafi ba in ya zo a mara ni rabi ya ce yawwa yanzu ya gane wai yanzu Allah ya bashi approval inna lillahi Allah karama mur jahiliya wato an bashi approval ne cewa toje babu matsala in lashe ta fito to sai an sake kadawa kenan sai an kacau kacau ina an fanci wannan abun shine annabi Ibrahim ke Allah annabi wanda ke kura cewa annabi Ibrahim bai taba wannan ba dan wannan shirka ne kuma abin da suke kuna ji ko yana faruwa da haka imru kais da aka kashe baban shi ya je wajen azlam ya karkada zai je ɗauko fansa da ya jefa sai na hani da bi ta fito ya ga to ina jin bai sa sadaka da yawa bane sai ƙara kadawa da ya jefa sai ta ƙara fitowa da ya jefa na uku ga ta fito ya ce kai gunki in ubanka aka kashe <laughs> Allah kyauta in uban wai Allah ake zaga kuma yau kai Allah kira mun jahiliya malam kai Allah akbar wato akwai wani littafi da malam ya so ya karanta shi publicly Allah bai ba shi dama ba shine masailul jahiliya allati khalafa fiha rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jahiliya sai dai ya karantar a gida a can makaranta amma ya ci bure kanta da wani littafi yan jahiliya akwai matsaloli a tare da su malam duk su suka bai mu yanzu muke cikin na rayuwa duk wannan abin da ake wa musulmi a ƙasar nan da ma menene da ci ba da kake gani jahiliya ce ta dame mu Allah shi kyauta da haka ba a neman mene sa'a ta hanyar irin wa'annan abuwa Allah bai bautar da mu ba ba a ba mu izini ka san menene Allah ya kasafta ya baka ba ta wata hanya ko ɗaya abin da aka shar'anta mana kawai shine istikhara idan matsala ta taso za ka yi aure za ka yi tafiya za ka yi sayayya mai aka shar'anta ne ka je ka nafila a biyu in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in kai nafila a biyu ka tashi ka karanta irin lafazin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da kai Shi kenan sai ka jira ka ga me Allah zai hukunta maka in alkhairi ne Allah zai sauƙaƙe maka in ba alkhairi ne za ga matsaloli sun taso a cikin abu sai ka kauce kawai ina fata kun fahimci wani abu dan akwai waɗanda suke yi sai kaga sun yi istikhara din amma ga matsaloli suna tasowa sai mutum ga daurewa dai yana managing din wayannan matsalolin mala albani a cikin katin a tafsirin bara ya ce za ka iya yin wannan abin da allah na ma hanya sai ka sai allah kyale ka sai ka yi abin da zai lalata rayuka gaba ɗaya so ake da ka ba allah zaɓi ka yi da zaɓin da allah baka kana yi sai ka ga ranka ya kwanta allah ya buɗo hanyoyi abuwa sun gyaru ina fatan fahimta sai ka ci gaba ka je ka istikhara kan wance za ka aure ta kana zuwa ka aure ta kana zuwa ta fito sai ka tana ta tsaki ina fatan fahimta ka ce to sai ka biya wajen wane sai ka biya wajen baffa wane ka je sai an shawo kanta kuma ka istikhara fa kana zuwa ka ga matsaloli kawai shi kenan ka ce to alhamdulillah salaman salama, salama. dan nemi dan tukuji ka bata shi kenan ka kauce amma kana istikhara aka ce ina wanci tana zuwa shi kenan a ah, to a kawo mai kujera to a kawo tabarma akwai kasan usazu wata din usazu yanzu wai sai a kawo ta da duma <laughs> to ban sani ko suna fita da qur'ani wallahi <laughs> kai so usazu bayan Allah <laughs> kawai can na ga wani usazu wala an shi faɗa mai da duma kawai abin shi to kaga an mai an baka shimfiɗa fuska kenan kawai shi kenan kana zuwa ka tura maka ce a yaran arziki usa alhamdulillah ku je ku turo to kaga Allah buɗa maka amma kana zuwa ba an shika da hannu biyu ba kana zuwa kuma can gida babanta ya ce shi bai tashi aure ita ba amma sai kai ta wani kwaniri sai ka sha kan abun zaka iya lalata rayuwarka a haka ya kamata masa sani istikhara kana cewa ka sallama Allah ne maka zabi to bayan ka sallama kuma sai kana wani gana ka zabin kaga babu ladabi a cikin lamarin ina fatan fahimci wani abu to ko da ita istikhara din jama'a ku sani wani baya yi wa wani musamman ma ita istikhara da an maida haka bokanci karkashinta sai mutum zai abu sai a samu wani matsiyacin boka sai ya yi mutane wayo sai ya kawo qur'ani sai ya rataye sai ya kawo ƙaton carbi in mai rike carbi ne sai ya ce wai shi istikhara ke shi ba aiki da aljanu ba munafunci ne ba wanda ke wani istikhara kowa yana wa kanshi istikhara ne jama'a na an fahimci wannan abun don haka malam baya halarsa ka je ka nemi sanin cewa wai menene Allah ya sa maka na arzikinka wani zai aure sai ya je an je an buga masa matar shi tana wani babi ne tana bangaren turabi ne ko nari shi kuma yana hawa'i ne ko wane ne duk wannan wani duk istis wato ka ne wannan istis ne bil azlam shi ma wani nau'i ne kawai canza kama jama'a na fata an fahimci wani abin Allah shi kiyaye mu duk inda aka zo maganar tauhidi kam nan ba za mu ƙetare ba sai an tattauna wannan matsala din Allah samu dace don da a wasu salafiya ta gine akan a ce wa mutane a su da kuma garai garai irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma muna gani ga musulmai ne da yawa sun fada hatta wanda suke cewa su ahlus sunna ne fa za ga wa ana yaudara ta ce wa malam wani istikhara ke ƙarya ne ba wani mai wani istikhara ina fatan fahimci wani abu kana jin an ce wani zama iskara ƙarya ne boka ne kakka je wajen amma sai a samu masarauni yana ce wai iskara kuma da mutum ya ji iskara sai a fara bashi sharuɗa to a na ga wannan sharuɗa na iskara din to za ka kawo sadaka kaza za a yi sadaka wake guda kaza kaga an koma bokanci kenan Allah shi kiyaye Allah tsira da musulmi daga cin makirce makirce irin mutane Allah sa mu dace malam ya ce babu kaifa kana bada ramli malam ce babin da zai mana bayani ya fara sassarfa daga ina aka fara sassarfa ar-ramli shine sassarfa idan kana aikin haji wajen dawafi dan wannan gudun da ake ana ana tafiya ana dan girgiza kirji haka ana dan wani jogin haka ina fatan fahimta shi ake cewa ar-ramlu to shi aka fara shi malam ce haddathana Sulaiman bin Harbin حدثنا حماد هو بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم an yarmulul ashwada kullaha illa al-ibqa alaihim wannan hadisi an samo daga sahabi manzon Allah Abdullah dan Abbas Allah ƙara masa yarda yace kadima rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya iso garin Makka wa ashabu shi da sabansa al mushrikuna sai mushrike suka ga gulma suna cewa innahu yaqdumu alaikum shi manzan Allah zai iso gare ku da shi da abokansa kenan wa qad wahanahum huma yathriba alhalin zazzabi na ƙasar yathriba yathriba ita ce madina a jahiliya ana ce da madina shi ne Allah ke ba mu labari Qur'an cewa wa iz qala ta'ifatun minhum ya ahla yathriba la muqama lakum farji'u ina fatan fahimta to a da ƙasar madina duk wanda ya je zazzabi sai ya girgiza shi ina fatan fahimta zazzabi yana wato tana da wani cuta a garin madina tana da tsananin ba dan gari ba duk ba je sai ya sha wannan wahala din manzan Allah da suka je sai zama sabai suna kyamar garin madina din bayan sun hijira saboda wannan zazzabi din shine manzan Allah ya addu'a Allah ya ɗauke wannan zazzabi ya jefa shi a juhufa inda yake abin nan miƙati namu na yanzu ina fatan fahimta manzo Allah ya tashi ya ce ya mafarki ya ga an dauke zazzabin yasiri ba zazzabin nata kamar wata tsohuwa baka kaza an jefa shi can wajen har manzon Allah kuma yana addu'a cewa ya Allah ka soyantar da Madina ga sahabbaina ina fatan fahimta to watakila mushrikai duk ba san wannan abun ba suna can maka suna shirkar su can ko manzon Allah di yayi addu'a an kau da wannan zazzabi sun koma suna san Madina gaba daya wannan zabin an cire suna nan daram da lafiyar su ba abin da ya cuce su shikenan sai aka fara gulma a nuna cewa manzan Allah ya jefa mutane cikin bala'i shi na ke cewa za su zo maku qad wahanahum huma yasriba alhalin zazzabin ƙasar yasriba ya raunata su fa amarahum biyu sallallahu alaihi wa sallama an yarmulul a salasata sai manzan Allah umarce su da si sassarfa a shauɗi mana wannan kewaye guda uku ɗin wa an yamshu ma bainar rukunaini amma idan sun zo tsakanin rukunin yamani da hajar aswad to daidai nan sai su tafiya walam yamna'ahu an ma an yarmulul ashwada kullaha manzon Allah ba abin da ya hana shi umarce su da si wato si sassarfa a dukkan wannan kewayen wannan dawafi din al ibqa alai sai dan tausayawa sabon manzon Allah wato yana jin tausayin su yasa bai ce duka za a yi ba wato abin yadda yake shine manzan Allah kun gani littafin nan yake da aka je maka din akwai jabal ana ce jabal qaiqan can daga haka yana daga hagu daga ina daga ita ka'aba din shi jabal qaiqan da manzan Allah ku kalli da littafin nan yake misali da kaddara cewa suna daga nan su mushrike sun taru sun ba manzan Allah waje shi da sabansa sai umara sai manzon Allah ce to tun da ya ji labarin abin da ake cewa ya ɗabi ya mutane ya ya ya da su duk sun lalace za ku gani bari su zo sai manzon Allah sai sa siyasa ta addini sai ce in kun zo a cire kafaɗa su ga nama ina fatan fanci wannan abin sannan kun je ku saba da wafi da ake tafiya ku ku ringa gudu ne a ga mazaje ina fatan fahimta kakwi laku laku Allah shi kyauta shikenan da sahabai sai manzo ce to amma ai hikima tsabagen siyasa ta addini kenan mala idan kuka zo inda ba sa ganin ku ku yi tafiya inda in suke ganin ku kun sai kun ga gudu din kawai an ga gudu ana abin nan na ba da an fahimta to tunda suna nan wajen sun tare da nan suke kallo ko ai ba sa kallon abin da ke nan shi yasa idan suka kewayo inda kafiran suke sai su kama wani sassarfa din sab sab sab sab sab in suka taho suna zuwa daidai rukunul yamani sai su shiga mata tafiya kawai jama'a kun gane da sun zo rukunul yamani sai su kama tafiya suna tafiya suna tafiya sannan a hankali sai sun zo wajen hajarul aswad nan kuma sai a dan fara sassarfa ana kewaya kaga su can suna can wawaye cewa suke can ma gudun ake yi ba ta wani abu eh wannan shine siyasa ta addini kenan Allah samu dace jama'an fanci wannan hadisi din ko to wannan hadisi akwai dan taliki da Sheikh Ibn Baz ya abin eh, Muhammad Salih Uthaymin na so dan karanta mana na jin bashi a cikin naku malai ce qala Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah a Sheikh Uthaymin Allah cikin rahama yake cewa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallama lalle manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi lamma tamara umratul qada umratul qadiyya allati jara alaiha sulhu fil hudayfiya lalle manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi san da ya je umar qadiyya wadda sakamakon sulhu hudaybiya ne aka yi ta ijtama'at quraish sai quraisha suka taru yuriduna an yashmitu bin nabi sallallahu alaihi wasallama suna so su aibata manzan Allah su zage shi wa ashabahu da sabansa ijtama'u min nahiyati shimaliya sai suka taru ta bangaren hagu daga ka'aba din wa qalu sai suka cewa qala a zuhum ba'din sashin sai ga cewa sashi ya yaqdumu alaikum qaumun wahanatum huma yathriba ai za su zo muku sun gama jin jiki saboda zabin ba wa ma'ana wahanatum ai al'afatum ma'ana yana fassara ma'ana alwahanu a nan wajen ba wai alwahanu na cuta da ke cikin a hadisin abla dan mas'udu ba sai ce annal madina saboda ita madina a wani lokacin istashharat bil huma ta shahara da zazzabi hatta ba'da an da annabi sallallahu alaihi an yankula humaha ila juhufa har ma bayan da manzon Allah ya addu'a cewa Allah ya cire wannan zazzabin na garin Yathriba ya mai da shi jufa har bayan haka akwai sauran zazzabi din fa amarahum an yarmulul ashwada salasa sai manzon Allah umarce su da su yi wannan gudu na kewaye guda uku din nan illa ba bayna yamani wal hajar aswad sai tsakanin rukunin yamani da hajar aswadi Fahimshuna mashiyan adiyan sai su tafiya irin ta al'ada la'anna min hadin nahiya lam tushahiduhum quraishun domin a irin wannan lokacin quraishawa ba sa ganin su wal maqasudu min ar-ramli fi dhalika sana to maqasudi na sassarfa a wannan sana a wannan shekarar da aka yi wannan umara din ya ce igadatul mushrikina shine galla za wa hadha huwa sabab malam ya ce wannan shine sanadiyar wannan abin nan din wannan sassarfa din da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saranta masu ina fatan fanci wannan abu to jama'a haka musulmi suke yan siyasa ne dan haka a cikin addini ma akwai siyasa yanda a cikin siyasa za su kafa pdp da app da pcc wacece haka nan ma cikin addini akwai harkar siyasa ina fatan fahimta idan manzon Allah yadda ya ji wannan abun manzon Allah ya kaduwa cewa wala tushmit biyal a'ada Allah kakka bari abokin gaba ya mun dariya ina fatan fahimta da haka akwai siyasa kun ga abin da ya ja matsalar Kano kenan a yau ina fatan fahimta kun an nada sabon sarki yan pdp suka yi maza suna kai hari suna kai farmaki sabon sarki wanda aka karkata za a ba to shi kuma kwankwasa ba shi da pdp ko ba haka ba to shi zai bari a ci shi yaƙi a gidan shi kenan shi sa sai ya juya sai ya ɗauko shi da <laughs> kyauta sai ya ɗauko abokin gaban goodluck shi kuma kun gano wani abun ko dan ya muguza wa ya bata wa goodluck rai ya bata wa PDP rai sai ya ɗauko sunusu lami da sunusu ya ɗora kuma wanda ka gana ga cin kuskuren da shi ma yi da sai kalli wani cikin wanda ba zai musu daɗi ɗin ba kuma wanda ke shi kuma ba irin sunusu lami da sunusu ba yanzu kano ba a san halin da take ciki ta kamar mai ba ina fatan fahimci wani abu allah shi kyauta don haka musulmi mu zama masu iya siyasa jama'a malamai mu zama masu iya siyasa a rayuwa ba zai a ce malamai da musulmi ba mu koma baya mu ce ba za mu yi siyasa ba ina fatan fahimta amma mu san yaya za mu ringa gudanar da harkar siyasa mu ina fatan fahimci wani abu idan muka ce mun janye jikinmu daga siyasa kamar da 'yan boko haram suka yi su ba za su yi siyasa ba kaza kafirci ne to kaga mun jefa kanmu cikin matsala kamar da ta ga mana shine ku duba manzon Allah wannan umra din fa da aka yi fa wanda ya ce a safar nan fa yana ganin ga goma ka a cikin ɗakin Ka'aba kuma yake Ka'aba dawafi gunki guda 360 amma manzon Allah dawafi yana ciki me yasa bai ce dole a fitar da su ko a bala'i ko ai mu ma musulmi muna da yawa a jihadi ba a mutu gaba ina fatan fahimta to kana gyaran banna ne da daidai abin da zaka iya abin da ba ka iya ba kuma sai ka ɗauki wani strategy wata makafa da zaka iya gyara ta nan wannan hanya din ina fatan fahimta Allah bai ɗora ma sai ka gyara komai gaba ɗaya ba har manzan Allah ya sa akwai abubuwan da ma ba shi yi ba ya ba labari ne a yi yana cewa idan ne tsaurai zan fitar da dukkan wani bahure da sai daga jaziratul arab kaga ba shi wani abu amma ya bada labari ne ga ka'aba yana ganin ba daidai ba amma masala ta sa manzo Allah ce ke Aisha kin ga nan ga nan ga ka'aba take me yiwa zaki tsaurai za a samu lokacin za a gyara ina fata an fanci wannan abun Allah sa mu dace wannan kenan malam ce babu islamil hajar al aswadi hina yaqdumu makkata awwala ma yatufu wa yarmulu thalathan babin zai mana bayanin shafar hajarul aswadi hina yaqdu makka lokacin da mutum ya gabato cikin masallacin makka awwala ma ya tsofo farkon ɗawafin da zai yi wayar mulu salatan kuma zai sassarfa sau uku ma'ana idan ka je za ka yi aikin hajji kana fara shiga ɗakin ka'aba to abin da ake so na farko sai ka je ka mene ka shafi wannan dutse na hajarul aswadi kafin ka fara ɗawafi Ya yace haddasana asbagu bin farhin akhbarani ibn wahab an yunus an bin shahabin an salim an abihi radiyallahu anhuma an aqala ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama hina yaqdu makkata idha istaslama ar-rukn al-aswada awwala ma yatufu yakhubbu thalathata atwafin min as-sab'i abla dan umar dai salim ya samu hadisi daga babansa abla dan umar Allah kara masa yadda qala yace ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi hina yaqdu makka lokacin da ya gabato makka ana nufin masallaci kenan idastaslama rukun al-aswada idan ya sumbanci ko idan ya shafi wannan rukun al-aswada wannan hajar aswad awwala ma ya ɗo farkon isan da zai fara yin ɗawafi ya hubbu salasata a ɗawafin sai ya sassarfa wato cikin sa mina saba daga cikin guda bakwai ɗin zai sassarfa guda uku cikin guda bakwai da zai ɗin ina fatan fahimta da haka lokacin da ka je cikin ɗakin ka'aba idan har dama ta samu san da ka yi ɗawafi za ka fara zuwa ka shafi wannan hajar aswad ɗin tukuna ina fatan fahimta ka shafe shi ka sumbance shi daga wajen sai ka fara ɗawafi dan daga nan ne ake fara dawafi in ka shiga ɗakin ka'aba jama kun fahimta misali ga ka'aba nan wayannan su ne arkanul ka'aba guda hudu ake da su an fahimta wannan shi ne ake ce da shi rukunul yamani misali wannan shi ne ɗaya rukunul yamani amma ana ce rukunul hajarul aswad a jikin shi ne hajarul aswad kamar da kwantanta muku a jiya an fahimta to daidai nan wajen daga nan ne zaka fara ɗaukan ɗawafinka zaka sa ka'aba a hagu da kai ne ina fata an fahimci wannan an ce yanzu a wajen an ja wani dogon layi ne a ƙasa saboda cincirindo ba dole sai ka je ka taɓa hajar aswad ba in ba ta samu ba daga nan kawai sai kai nuni a wajen shi kai kabbara to daga nan za ka fara ɗaukar ɗawafin naka in ka dawo ka zo daidai inda yake nan ma za ka sha shafa sa shi ma ina fatan fa dukkan ɗawafinka sai ka shafe shi Allah samu dace to malai ke cewa babu ramli fil hajji wal umra babun zai mana bayani na sassarfa a cikin aikin hajji da aikin umara yace haddasana muhammadun haddasana surayjun haddathana surayj bin aman haddathana fulaihun an nafin an ibn umara radiyallahu anhuma qala sa'an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa أشواط ومشى أربعة في الحج تابعه الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم wannan hadisi an samu kawai daga abdullahi da umar allah ƙara masa da ƙala ce sa'an nabiyu sallallahu alaihi wa alihi sallama manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya yi sa'ayi talatata ashwaɗin wato kewaye guda uku ina fatan fahimta ma'ana ya sa'a ana yana nufin sassarfa kun fahimta salasata ashwadin kewaye guda uku wa masha arba'atan ya tafiya a sauran guda hudun fil hajji a cikin aikin hajjinsa wal umara da umara ina fatan fahimta sai ce ta ba hulaisu haka nan laif ya yi masa mutaba wa aka mutaba a nan wajen eh ta ba a hulle su kuna ji ce ta ba a hulle su kala haddasa haddasani kasir bin farqadin an nafin armin umar radiyallahu anhu ma annabi sallallahu alaihi wasallama masha Allah wa aka wa mutaba ne surayj ibn nu'man shi aka wa mutaba a can surayj daga nafiu daga daga daga nafiu nan kuma laysa ya samo daga kasir bin farqad ya samo daga nafiu ina fata an fahimci wannan abin Allah samu dace wato irin wannan asrar na cikin ilimin jadwa ta'dil a cikin su ne malamai masu wasu masu suka ga irin karatun da malam albani ya sa a cikin irin wannan ma'ana karatun bukhari suke suka lallai kam idan bukhari za a tattauna matsala irin wannan ce game da ilimin jarh wa ta'dil ilmin rijal matsalar hadith da sauransu sai a ce irin wannan majalis ba irin na wani ilimin bane ina fatan fahimta to amma abin da ake karanta mutane yanzu ana kitabul haji so ake gane yaya aikin haji yake a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ka je aikin haji ka Allah karba maka shi kenan da fatan na fatan fahimci wannan abin amma babu laifi in a dan ga fada saboda mutane su ya waye ka kullun kana je ta ba awu fulanu an fulanin ka rasa me ake kullun kan garoda ne abin da ake cewa mutaba'a ina fatan fahimta wani malami ne zuro to hadisi ana ganin kaman shi ne ya kaɗaita da ruwaya daga wani malami ina fatan fahimta sai a samu wani kuma can a tsinko na ga wane nan ɗan ajinsu shi ma ko ɗan ajinsu malaminsu ko ɗan ajinsu malamin malaminsu shi ma ya rawata irin wannan hadisi ɗin ina fatan fahimta abin sai a ce to wannan nabin ya yi wancan mutaba ya rawato ma'ana ya ƙarfafa wancan ina fatan fahimta abin yanzu nan suraij ya rawato daga nu'man sai aka ce kuma ta ba a hullaisu to yanzu wannan ruwa ta lis da ya ruwaito daga suraj ina fatan fahimta tana karfafa isnadin hadisin ne kawai tana karfafa hadisin ne kawai Allah sa mu dace nan ba wajen wani matsalar bashi ne karatun zamu bayan insha allahu an mun tashi na ce malam ka tana muku na manta malam ce haddasana sayyid bin abi maryama akhbarana muhammad bin ja'far bin abi kathirin qala akhbarani zaid bin aslam an abihi anna umar bin al-khattab radiyallahu anhu kala lirukuni أما والله إني لعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك فاستلمه ثم قال فما لنا وللرمل إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه wannan hadisi an samar ga Abdullahi ɗan umar allah ƙara masa yadda ya ce anna umar bin khattab radiyallahu anhu sayyidina umar ɗan khattab allah ƙara masa yadda qala rukuni ya ce wa rukun anan wanne rukuni yake nufi kenan shine hajarul aswadi an fahimta ya ce amma wallahi ya ce ina rantsuwa da allah inni la'alamu annaka hajarun ina sanar cewa kai dutse ne la tadur wa la ba ka iya cutarwa sannan ba ka yi amfanarwa walaula anni ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ba dan da na ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi istalamaka ya sumbance ka ba mastalamtuka ni ma da ba zan sumbance ka ba an fahimta fastalamahu sai abla sai Umar dan Khattab ya sumbanci wannan dutse din sun qala sannan sai yake cewa famalana wa liramli to kuma sassarfa me ya gamin mu da ita inna ma kunna ra'ayna bihil mushrikina ai ya kas abin da ya faru shine mun ya kasance mun yi wa mun nuna mashirkai karfi da muke tare da shi ne da fawa da kazar-kazar ɗinmu ina fatan fahimta sai ce wa kad a halakahumullah gashi kuma Allah halaka da su yanzu maka ba mashirkai sun maƙala sannan sai umar Allah ƙara masa da sai ke cewa shay'un sana'ahun nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wani abu ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ya aikata shi fala nuhibbu an natrukahu dan haka mu Musa Umar kenan sahabbai ba za mu so mu rabu da wannan aiki da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aikata shi ba ina fata an wannan abu wato abinda umar yake cewa a nan wajen ina fatan fahimta babu shakka manzan allah sallallahu alaihi ya wato umar ya kanta da mu a guda biyu na farko ya rara maka matsayin dutsen nan fa kada wata ran wani ya zo ya dauka cewa dutsen nan yana da wata alfarma daban ne ina fatan fahimta wannan kuma ya shahara cin sai na umar shi bai da wasa bangaren aƙida shi ma kan wata ran wani zo dauka in an shafi dutsen ana wata albarka kamar da makaranta je wani sai shafa in bai shafa mai shafa wa dan shi tsammanin albarka wannan bida'a ne ina fata an fahimci abu. bayan ya ga karantar da shi ne sai ya dawo kuma game da mene magatsatsala cewa to yanzu tunanin wani zai iya faɗuwa cewa to ai an ce manzan Allah ga dalilin da yasa ya fitar da kafaɗa shi ga dalilin da yasa ya sassarfa a cikin aikin haji to yanzu kuma ba mu da wannan matsala din kar ka ɗauka Umar ya wato ya itiradi ne ga aikin manzan Allah wani usulubi ne na karantawa ya ɗauka a wannan waje din ya ce to mu dai mun nuna mu shirkai mu ne kawai kuma Allah ya halakar da su sai ya ce to zama ji abu ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kata shi mu kan bai kamata mu ce za mu bar shi ba da haka manzan Allah sai na Umar bai fasa wannan aiki da manzan Allah yake yi ba kun fahimci wannan abun Allah samu dace anan malamin su muke cewa kalamu Umara magana sai da Umar a nan wajen la yuqalu innahu mutanaqidun ba za a ce yana tafka da wara ba bal huwa jawabu an su'alin yaridu ala nufusi yace amsa ce ga wata tambaya da ta iya bijiro zuciya wa huwa annar ramla limara'atil mushrikina cewa wannan sassarfa an yi ta dan a nuna wa mushrikai karfi ne wala yi kuma dan a kuntata masu ina fatan fahimta a ba su haushi su arna wa qad zalahuna Ga shi kuma yanzu wannan abin ya gushe fa'ara da an yi bayyana rahimahullahu sai na umar ya nufin ya bayyana mutane annana na tamassaku bi sunna za mu yi riko da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa in zala sababul awwal ko da abin da yasa aka fara yin sunna na farko ya gushe a mara bihin nabi sallallahu alaihi wasallama ba'da zalika fi hajjatil wada ta da ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya bada umarni a cikin wani aiki bayan hajjatul wada ma'ana a hajjatul wada kai jama'a kun fahimta bayan manzan Allah bayan an gama na Umar aka zo hajjatul wada ina fatan fahimta duk da shi ya shar'anta wancan na farko amma bayan da aka zo a hajjatul wada shekara ta goma bayan hijira manzan Allah ce a dai ci gaba da wannan sassarfa din da kuma cire wannan kafada din Allah samu dace sai ce wa fi hada dalilun a cikin wannan hadisi na Umar akwai dalili annattiba annas muqaddamun alal qiyasi bin nassi na shari'a ana gabatar da shi akan qiyasi wa alal illa sannan ana gabatar da shi ko da an gano dalilin da yasa ake wannan aiki din li'anna nassa huwa al-mu'tamad domin nassi shine abin dogara ina fata fahimta ma'ana ko da ka gano ga hikimar yin kaza da aka sa aka yi ina fatan fahimta to wannan hikimar idan ta karo da abin da yake nassi na shari'a to abin da yake wajibi shine a gabatar da nassin shari'a akan abin da ka gano illarsa yanzu umar ya san me yasa aka fadda kafada ya san me yasa aka yi sassarfa din nan ko to amma sai sai na umar ke cewa mene za mu gabatar da nassin manzan Allah sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan wani ake akan abin da muka sani na illa da dalili ina fatan fahimta Allah samu dace bari mu kasa wannan hadisi mala ce haddasana musaddadun haddasana yahya an ubaidillahi an nafi na ibn umar radiyallahu anhu ma qala ma taraktu istilama hadain rukunaini fi shiddatin wala rakha'in منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما قلت لنافع أكان بن عمر يمشي بين ركنين قال إنما كان يمشي liyakuna aisara listilamihi wannan hadisi an samar hawaye daga abla dan umar Allah kara masa yadda kale ce ma taraktu silama hadaini rukunaini yace ban taba barin shafar wa'annan rukunai guda biyu ba yana nufin rukunin yamani da rukunin da hajjal aswad ke cikin sa fi shiddatin a cikin tsanani wala rakha'in nan kuma lokacin da ba ma tsananin منذ رأيت النبي sallallahu alaihi wa sallama yastalimuhuma tunda naga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sumbantar su qultu li nafin sai ni mai ruwa na ce nafi'u akana bin umara yamshi baina rukunaini to abla da umar tafiya ke tsakanin rukunan nan guda biyu qala sai ce innama kana yamshi liyakuna aisara lisilamihi sai ce ai yana tafiya ne kawai saboda ya zama ya fi masa sauki wajen sumbatan wa'annan wato wa'annan rukunan guda biyu ina ta fahimta a ƙasa ibn usaimin sai yake sake cewa li'annal hala wa huwa musammimun ala an silima la yumkinu an yarmula me yasa abla umar ke tafiya baya sassarfan nan sai shi saboda tun da ya doge cewa sai ya shafi rukunan nan guda biyu halin ba zai bashi sassarfa ba wa fi'lu ibn umar radiyallahu anhu wa illa fa inna wa fi'lu wa wato wannan shine aikin abdullah dan umar yace wa illa in ko ba haka ba fa inna sawaba ittiba'u sunna abin da yake daidai shine bin sunnan manzon Allah fi hadha a wannan lokaci ko da ga abdullah dan umar yana wannan gudu din wana ya canza yana tafiya domin ya samu dama shafar kunan nan guda biyu to abin da yake daidai fa shine mene abu sunnan manzon Allah ai sassarfa inda manzon Allah ya ce a sassarfa gaba daya kun gane farkon aikin hajji farkon shar'anta sarrafa a ina aka ce a yi ta inda mushrikai ke ganin musulmi ko ba haka ba to amma daga baya a hajjatul wada sai zan manzon Allah ya ba da wani an yi sassarfa ne gaba ɗaya ɗakin ka'aba ɗin kun gane abin da da farko ana yi ne kawai inda arna suke kallo in aka zo nan wajen rukun yamani sai a yi tafiya ina fatan fanci wani abin amma a hajjatul wada sai manzo Allah shar'anta kuma duka za a isa sarfadin to Abdullahi dan Umar ya doge tun da ya ga manzon Allah ina fatan fahimta yana shafar kunin yamani yana shafar hajjar aswad shi kuma ya dage cewa da dadi da ba dadi sai ya shafa dan haka idan ya zo daidai wajen sai zama tafiya yake yi dan ya samu dama ya shafi wannan waje din gaba shine muhammad ibn salih uthman yake cewa wannan aikin Abdullahi dan umar ne jama'a kuna jifa ya ce wa illa fa inna sawaba abin da yake daidai ittiba'us sunna shine bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi hada shin wannan abin wa huwa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yatamakkan min istilami shine kuma na ƙari cewa idan manzon Allah ya zama bai samu damar shafar waɗannan wurare ba ko ya salimuhu bil mihjan sai ya miƙa sandarsa kwagiri sai ya shafo shi wa al mihjan sai ya sumbanci wannan kwagirin nasa fa illam yumkin idan ma da haka bata yi ba a shara ilai sai kawai ishara da hannunsa kawai wajen ina fatan fahimta malai ce a sawabu abin da yake daidai kawai shine khilafu ra'i bin umar radiyallahu anhu shine sabanin ra'ayin abla da umar Allah ya kara masa yarda ina fatan fahimta sabanin abla da umar akan wani wajen abu guda biyu na farko maganar sassarfa din nan ina fatan fahimta tana nan har yanzu dan zaka shafa ba zaka fasa ba sannan abu na biyu kuma menene in baka samu damar shafa ba ba a ce dole sai kai turmutsu mutsu sai ka kukkutsa dole ka je ka shafa wani wajen ba shi kanshi manzan Allah yakan ishara da hannunsa kuma ba a ce ka matsa kanka sai ka shafa ba Allah samu dace ana ishara cewa lokaci ya kore insha Allah ta'ala sai dai kafin nan akwai dokta insha Allah zai zauna zai abin nan akwai bayan da zai dokta Abrafi insha Allah da haka mutane tsaya saurana shi bayanin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 sannan bayan gidan sarkin kuma sai ga kurkuku duk haka abin yake dan fodiyo ne yake da wannan ainihin tsarin to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya rinka tura sahabbai shine abin da muke magana a jiya delegation of power don haka mu da ke da salafiya in dai da gaske ne mu tsaya mu karantu domin dole akwai delegation of power wata ran za a zuwa ce maka zo ka tafi kalaba ga masallaci can mun gina a cikin garin ba. sai ka ce to algabata malam ina jin daɗin karatun na ya za a yi sai a ce a'a can ba su da ka. ana buƙatar ka ka tafi haka annabi ya tura su ibnu mas'udin kuka suke annabi yana cewa ku yi haƙuri na san ba daɗi rabuwa da ni amma ya za a yi in ba a je an kai addinin ba jama'a kuna fahimta to dole ne a samu irin wannan jama'a ba zai yiwu a tsibbace gaba ɗaya a haɗu wuri ɗaya ba yanzu nan da muke cikin masallacin nan ko muna kallon kan almajirai ne duk wanda ya tashi ya tsallaka wani ƙauye ya zama shekul islam karatun ka ma yi musu yawa allah karatun ka yi musu yawa don ko arba'una hadisa ka buɗe to limamin bai kai ba liman bai kai arba'una hadis ba to kai kuma arba'una hadis ne farko to kaga in ka fara da farkon karatun kaliman zai yaƙi da kai ce ka faro ta sama karatun ka yayi yawa <laughs> na fata <laughs> kai allahu akbar saboda haka wallahi tallahi akwai aiki jama'a wannan maganar ina yin ta da gaske ne lallai ne ko a tura ka ko ka tura kanka ko a yi wani kwamiti a nada a ce to shi kenan ka tafi ka je gari ka za ka karantar da su kai ne za ka je ka zama babban malamin su a can sai ka rinka samun kasusuwa kana ƙara iliminka sai ka rinka bi ta intanet kana ƙarawa haka ake yi sahabbai ba su sami intanet din ba a lokacin ba su sami kasar din ba sanda suka tafi duk karatun manzon Allah ya wuce su kenan kai kuma yanzu ba dan kafi su daraja ba sai dan falalar Allah ya kawo maka hanyar da zaka iya bibiya yanzu wannan karatun yan na'urori kaɗan aka kafa sai kowa ya gani a duk inda yake a duniya sahabbai da ba su samu wannan ba ba na ƙasa ba ce mu kuma da muka samu fa ba fifiko ba ne kawai falala ce ta Allah ya kawo a wannan zamanin don ya yada manufar shi shi sa kaji a wancan lokaci ne lacca na ce mata intanet baiwar Allah baiwa ce ta Allah ba mu ba ne baiwa ce ta Allah don a yi amfani da shi a yada addinin Allah jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko gashi nan lokacin da manzon Allah ya aika mu'az kasar yaman kala sai ce innaka taqdumu ala qaumin ahli kitabin zaka isa wurin wasu mutane ne masu littafi kun ga wannan nasiha tana da kyau an turo ka zaka zo kai tafsiri zariya binnin ilimi an turo ka zaka zo ka karantar da wani littafi a zariya binnin ilimi ya kamata malamin ka ya faɗakar da kai an tura ka mai duguri zaka karantar da tajwidi garin ƙur'ani ya kamata malam ya ce kai ka gyara zama ka san ina za ka in ba haka ba ka je kana ta shirɓagiya yan islamiyya garin masu rena ka ko kun fahimta za ka je wurin mutane ne masu ilimi masu littafi waɗanda suna da karatu falyakun awwala ma ta tad'uhum ilaihi ibadatullah don haka ya zama farkon wa'azinka ka fara kiransu zuwa ga a bauta wa Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya saboda me wannan wurin ne addininsu ya lalace amma karka je ka ce za ka fara musu karatu sun iya karatu amma ka fara wa'azi ka gyara tauhidi in ka zo gyaran tauhidi nan ne za a gane bambancin ka da su domin ahalul kitab ne suna da karatun suna da littafin amma shirka ta shigo cikin tauhidinsu to ka fara kira zuwa ga ibadatullah na fata an gane allahu akbar fa'iza arafullaha idan suka san Allah fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim khamsa salawatin to sai ka sanar da su cewa Allah ya farlanta musu salloli biyar fi yawmihim wa lailatihim a tsakankanin yinin su da daren su fa idza fa'alu salata idan suka yi sallah fa akhbirhum anna Allah farada alaihim zakatan min amwalihim ka ce musu Allah ya farlanta musu zakka a dukiyarsu wa turaddu ala fuqara'ihim amma an karbi zakkar za a bai wa talakawansu ne fa'iza eh? zakatan mene? a a nuskarka na malanka eh فأخبرهم أن farada فرض zakatan min amwalihim. Wato raddu على فقرائهم za a karɓi zaka daga dukiyarsu a mai da zakar zuwa ga talakawansu fa'iza a ta'u biha idan suka yi maka da'a da ba da zakka din fahuz minhum sai annabi ya ce to ka kame daga gare su tunda sun maka da'a sun baka abin da ya zama farilla fahuz minhum to kame hannunka daga dukiyarsu Wata wa kara ima amwalihim waka kara ima amwalin nas ka kiyayi manya-manyan dukiyoyin mutane me wannan yake nufi yana tabbatar da abin da buhari ya kulla manya-manya na daga cikin dukiyoyin mutane karka je ka ce su za ka ɗiba wajen zakka a wajen zakka kamar yadda muka ce ana duba menene mai dukiya ba zai cutu ba menene talakawan da ake ba ba za su cutu ba to wannan hadisi na ma'azu jama'a yana da darussa masu ɗimbin yawa amma dai mun ji abin da ya sa bukhari ya kawo shi ko to ku tuna babban darasi da na fara fitan mana shine malamai da suke wa'azi a garuruka malamai masu masallatai malamai masu makarantu su rinka samun cikin ɗalibansu suna turawa kuma ba kowa ake turawa ba ana duba waye yake da ilimi ana duba wane ne zai iya zama da jama'a ana duba wane ne zai rinka bin umarnin da ake bashi kaga ai duk da irin yadda dan hodiyo din nan yake ko ai ya tura wani almajirin shi ne kasar hadeja ai matsala aka samu ai dan hodiyo ne ya kira su da wannan sunan kowanne aka tura shi yana yin biyayya shi wannan da aka tura shi je ka ka gano mana wurin abin da dan hodiyo ya ce mishi kenan <laughs> malamin naka da ya je gagari ya gyaru kawai shi kenan sai wa kan shi fatawa ya shirya komai dan hodiyo ya ji bulumbuku shuru lafiyawa na aka ce ai ya kafa daula ne a can kawai ya manta da kai a makallahu sai abubuwa suka rikice mishi sai kuma gashi ya dawo yana rarrafe gaban dan hodiyo ya zo tuba ne dan hodiyo ya kira mishi wannan kalma jiya. rebel dan tawaye malam kana jin wannan fulatancin to ka bincika ni garin tarihi ne na gano <laughs> jiya. to shikenan sai sunan ya kama mutanen garin kuma <laughs> ko kun fahimta jama'a a shahid anan shine ne lallai ne sai an samu delegation of power yanzu dan fodiyo bai zo zariyan nan ba dan fodiyo bai je bidda ba dan fodiyo bai je kano ba dan fodiyo bai je katsina ba dan fodiyo bai je adamawa ba fombina bai je duk waɗannan wurare ba amma ya samar da delegation of power wasu wuraren 'yan garin ne wasu wuraren kuma tura musu yake yi wasu wuraren 'yan garin ne da suka je suka yi mishi mubaya'a kamar modibo adama daga adamawa zuwa ya yi mishi mubaya'a amma wasu wuraren kuma fa 'yan garin ne suka yi wa dan hodiyo mubaya'a a garinsu ba su je sun ga dan hodiyo ba kuma dan hodiyo ya turo musu da tuta kamar wa kamar jatau a nan Zariya. to amma sai suka ɗauki ƙa'idojin na ɗan hodiyo to abin da nake nufi da wannan magana tana da muhimmanci a tsari na delegation of power idan mutum ya kafa asibiti sai ya ɗauko ka ya sanya ka medical director sai in ya baka izinin ka yi wani tsari in ba haka ba sai ka ce mishi ka ya daɗe wani tsari kake so in bi in mutum ya gina makaranta ko masallaci sai ɗauko ya baka limanci ko ya ɗauko ya baka principal ko makamantan haka sai ka ce mishi ranka ya daɗe wani tsari kake so in bi ma'ana mai yiwa yana da tsare-tsaren shi shi yasa ka ga a lokacin ɗan hodiyo shi ya tsara musu kuma suka bi tsarin shi abin da nake nufi da wannan maganar jama'a al'amari ba zai tabbata